Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. su. A cikin mahimman kalin labarin za ku yi cewa ruwan saman da aka samu a waɗansu yankuna na ƙasar Nijar ba yana nufin lokacin damuna ya shigo ne ba a cewar ma'aikatar hasashen yanayi. A yau da safe gamayyar ƙungiyoyi na ma'aikatar kafafen yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu sun fitar da wata sanarwa. A rahoton mu na musamman a yau za mu leƙa a birnin Kwani domin jin ci gaban da aka samu inda maza suke rakiyar matansu a gurin awo. To yanzu sai a gyara zama domin jin labarun dalla-dalla. A ƙarshen satin da ya gabata waɗansu yankuna na ƙasar nan sun samu ruwan sama musamman yankin gaya da waɗansu yankuna na maraɗi sannan kuma an samu ni'ima da sanyi a yankin kogi. Sai dai ba hakan yana nufin lokacin damuna ya sanyo kai ga dangadan ne ba. A cewar a cewar Nadia uwar gidan Abdulrazak ma'aikaciya a ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasar Nijar a hirarta da Samira rofi Da safiyar nan, ƙura ce aka lura da ita da ta ɗanyen hazo tsawon mita dubu hudu saman gundumar gure dubu biyar a yamai dubu shida a jihar maradi da tilabere saman sauran ƙasa kuma giragizai ne suka rufe samaniya. Ɓangaren ma'aunin zafi, ƙarancin daidai gwargwado yadda aka lura da shi an samu a safiyar yau maki 21.6 a Bilma, maki 28.2 a Yamai. A kwanaki masu zuwa kuma ana sa ran samun iska mai ƙarfi a ƙasa wanda zai iya kasancewa tare da ƙarfin ƙura a cikin manga wato difa da cikin jado da kaɗan a cikin yankin isa. Cikin sauran ƙasa kuma samaniya mai haske da rana ne a qui s'est dégagé un soleil qui a attendu. A yau da safe ne haɗakan ƙungiyoyin ma'aikatan kafafen yada labarai na ƙasar Nijar suka fitar da wata sanarwa a gidan radiyo da talabijin na amfani. Manufar wannan sanarwar shine ganin yadda ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu za su haɗa kansu domin nuna neman hanyoyin ƙwato haƙoƙinsu. Mudi Musa yana daga cikin waɗannan ƙungiyoyi ga bayanin da ma Hassan Nuru. kungiyoyin 'yan jarida masu zaman kansu da na gwamnati sun haɗa kansu bisa wata babbar kungiya wadda ake ce da ita sai a Nijar. Wannan kungiya. ta za ta yi gugurmaya ne domin kwato incin 'yan jarida ga baki daya masu zaman kansu da kuma na wato gwamnati wanda wasu idan ka gane su abin abin tosai masu zaman kansu da na gwamnati kafofin watsa labarai na gwamnati suna cikin jin daɗi amma akwai wanda suke tare da su wato suna basa da aiki ko kuma a ce kwantaragi ne suke da gwamnati don haka wannan kungiya take kira a yi kokari a ɗauki wa'annan ma'aikata wanda suke yin kwantara da gwamnati mu kuma wato kafofin watsa labarai masu zaman kansu kowa ya sani irin yadda muke gudanar da aiki a wannan tun lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yau aiki ne ake yi ba dan ana jin daɗi ba amma dole ne zamu yi wannan tun da aikin da muka zaɓa ne wanda kuma muke yi dan al'ummar ƙasar nan wannan gwamnatin ta ɗauki wannan ƙudurin namu domin ta shahin mu hawaye Fassara sanarwar kenan daga Omar Rigo a cikin wata sanarwa da gwamnatin da gwamnan jihar Difa ya fitar a ranar biyu ga watan Afril ya bayyana lokacin zirga-zirgar motoci kira golf da kuma kurkura inda yanzu an ba su izinin yawo ne daga karfe biyar na safe zuwa karfe shida na yamma an ɗauki wannan mataki ne saboda dalilan tsaro ga fassarar rahoton Gidi Abdurrahman. hukumomin yankin difa sun takaita shawagin motocin golf da kurkura dalilin haka shine irin waɗannan motoci aka yi amfani da su wajen kai hare-hare a birnin a baya-bayan nan mamman mansur abdullahi sakatare janar na ƙungiyar masu motocin golf ya bayyana damuwarsa takara ya kumshi lokaci na shigowa daga karfe biyar zuwa shida da gabi to a duk cikin abin da mu ya tara mana hankali kamar na shida da gabi ne to yanzu wani lokacin da aka rage matsalolin da zai kawo zai sa motoci su rike gudu gudu don su zo da wuri kagan zai kafa tsari motan ka ya lalace kaɗan jara ka zo dare yayi zaka kwana kauye da kai da fasinjan ka wannan ne matsalolin da muke gani wanda ya kamata wannan dokan a ƙara duba shi. Haka su ma matukan golf ɗin sun bayyana rashin jin daɗin su kan wannan mataki. Muna roƙon gwamnati da Allah wannan dokan a sausauta mana saboda gaskiya muna shan wahala. Fasinja ma wani lokaci idan yamma ya ba sa samun mota wani lokaci duka da su suke tafiya. Ko a kara mana lokaci ko a dauki matakai wanda suke abun da gwamnati baya so a ciki suke yi a daki mataki a kansa in an ce gaba daya a hada a yi mana ba zai yi ba ba mamman isufu wani mai balaguro akai akai ya ba da ra'ayin nasa gaskiya wannan harkan da a yanzu haka da akwai tsanani bisa shi kuwa in mun shiga shofar yana gudu da mu bisa hanya ga fargaba wajen iko shawarar da nake nema ga hukuma inda suna ɗaukar nawa sai muna alfarma a cewar direbobin da masu amfani da waɗannan motoci kira golf waɗannan matakai da aka ɗauka za su kawo cikas ga ayyukansu na yau da kullum A jiya ne aka gabatar da ɗimbin miyagun ƙwayoyi na tabar wiwi da kuma waɗansu sauran nau'ukan ƙwayoyi da su ya kai miliyan 30 da jika 786 na Saifa, Jami'an tsaro da ke sintiri ne a yankin Boboi suka samu nasarar kama waɗannan miyagun ƙwayoyi a ranar goma sha uku ga wannan wata da muke ciki na wannan shekara. Akwai musgunawa dangane da al'adunmu da sauransu, kamar hudda yarinya a makaranta. Akwai wasu mutane da ke tsammanin cewa wannan yarinya ɗakin miji kawai ne ya dace da ita. Sannan akwai kuma wasu iyaye da ke hudda yaransu makaranta don su aurar da su. Akwai wa'inda kuma makaranta ce ma ba a sa su ba. Bayan wannan musgunawa, akwai auren dole da auren gaggawa na yara. Suna cikin al'adunmu ne. Wannan musgunawa ne. Akwai ababe da ba su da sakamako mai kyau. Duk waɗannan sanadin al'adarmu ce. Duk waɗannan abubuwa ne ke haifar da matsala in ba haka ba mu dai muna bakin kokarin mu don muna dafa musu muna ɗaukar nauyi kuma muna wayar da kai To madalla bayanin wata malama ke na cewa da malama salamatu sani darakta mai kula da kare haƙƙin mata da yara a musamman a gunduma boboi da kuka saurara maimakon ƙaramin bayanin da muka yi muku dangance da kamen miyagun ƙwayoyi da aka yi a yankin Boboi. Idan muka leƙa a jihar Difa za mu yi bayani bisa ayyukan birgi inda aiki ne da maza suke yi sai dai a cewar falmata uwar gidan bulama a gingimi ta rungumi wannan sana'a kuma tana samun abin korewa bakinta kuda ga abin da take shaidawa maina abdullahi a nan ban da karfin da in saya kaya in zamna a kasuwa in yi kasuwanci aikin birgi wannan ba na make ba ne amma da na sa kai na gashi nan masha Allah na gode ma Allah ban ga laifin shi ba ina taki gaba na gode ma Allah ko mai gida na baya gari ma na kama kaina ina rike da yara na basu da matsalan komi ni ma ban da matsalan komi yanda baban su yana na. haka na kama jiki na kuma yana ci gaba ta in uwa na kar ku tsaya ma namiji ka bani kaza ka bani kaza kin tashi ta a biki sai kin roƙi miji wani uniform ki ya fita sai kin roƙi miji har za ki fita akan shi amma in kina kama dami da ki kina yi aikin sana'anki kina komin ki ina ganin lalle ba za ki fita akan namiji ba birgi dubu daya jika sittin har yanzu ma ina ci gaba da shi ban bar shi ba na ji daɗin shi masha Allah ban ga laifin shi ba kwanaki kalilan bayan karamar sallar watan azumi an yi la'akari ɗanyun kaya sai ƙara tashin goron zabo suke yi a bisa kasuwanni shin komi ya kawo haka Ga abin da wasu 'yan kasuwa suka shaida wa Rafiya Abdullahi a kasuwar Yantala. Dole ne miya su yi tsada, lokacin sanyi kaya ba su tsada, kaya suna arha amma da sanyi ya wuce kaya sai su yi tsada amma da sanyi ya wuce kayan lambu ba su imma zafi kabewa ita ta dan kara jika biyu jika biyu da Kayan miya ka yanzu babu laihi da ka ɗankinka sai ka samu na yin miyar ka daidai gwargwado ka ci da kai da iyalanka. Abin da yasa suka yi tsada shi dai kwamfutar dama yanzu ba lokacin noman shi bane wanda an ka noma an ka ajiye shi ne ake amfani da shi yanzu kuma ya kareci shi kuma tonka tumatir duka wayannan yanzu tonka dai ne yake da tsari kwai kuma da ya kara kuɗi shi kuma an samu tsala ne daga wajen da ake kuma dikin shi sun ce babu kaji an yi amfani da su ga sallah shanjiman da ma an yi shanjiman sai fara dieu merci kaya sun yi da dama dama su yanzu mun gode ma Allah A birniya mai fitilun shaida bisa hanyoyi ga masu ababen hawa suna taimakawa wajen saka tsari a zirga-zirga, sai dai da yawan waɗannan fitilun sun lalace. Alimun Kaila ya tattauna da inda ya samu ra'ayin waɗansu masu ababen hawa akan tasirin lalacewar waɗannan fitilu ga abin da suke shaida masa. c'est situation de calvaire. Matsala ce mai damuwa ta farko ga direbobi ga tsaron lafiyar direbobi da kuma masu amfani da hanyoyi musamman ma 'yan ƙasa. Yana da muhimmanci a gyara su domin lafiyar al'umma da kuma daidaita zirga-zirga. Dole euh, ofishin magajin gari ya ɗauki nauyin haka da kuma ɗaukar nauyin waɗannan matsaloli cikin gaggawa. Kamar zai taimaka wa 'yan sanda hakan zai rage aiki ga 'yan sanda daidaita zirga-zirga. si gwai danjoji ba su aiki mu ɗauki misalin wannan danja ta wancan bangare da ba ta aiki alhali kuma waccan danja ta na aiki idan na kutsa ɗan sanda zai da ni zai ce na take danja alhali kuma sun san ba ta aiki to a nan wake da laifi a cikin wannan yanayi kuma ba tsa idan danja ba ta da ka ba sai dai ka yi hatara kuma ka yi hankali. Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman gidan asibiti na sabon gari da ke birnin Kwanni jihar Tawa a watannin bayan nan bai rabuwa da jama'a maza suna raka matansu zuwa wajen awo wanda sakamakon waye da kawuna ne da jama'an kiwo lafiya suke yi wanda kuma awon ciki yana da matukar mahimmanci da amfani ga rahoton Ibrahim Haruna. A kowace safiyar Allah da misalin karfe 8 zuwa karfe 4 na marice kusan mata hansin ne ke tururuwa zuwa gurin awon ciki a can babbar asibitin sabon gari uwar gidan Yahaya Hajiya Dije mai kula da wannan sashen ta yaba da yanda mata a yanzu suka fara fahimtar muhimmancin awon ciki. Mutane sun gane muhimmancin awo sosai. Mata masu ciki suna zakwa sosai wajen awo sosai suke ba da goyon baya. Masha Allah nan muna samun wadda za ta zakwa wadda wadda take hau awo shida Muna auna wajen mace hamsin wani biye da hamsin kowace rana ta da adadin dai mutanen ta ne da aka ce mace ta zo wajen awon ciki don ta kula da lahiyar ta da lahiyar da abin da ke cikin cikin ta ne. Mai gida Iliya da ya kai matarsa gurin awon ciki ya yi bayani ne da kansu ne suke ɗaukar matansu suna kai su gurin awo saboda yanzu sun gane barin mace ta je gurin awo. Ga yanzu mu da kanmu muna iya ɗaukar matan mu kai su gurin awo kuma su ƙare su kira mu za mu ɗauke su mu mai da su. Awo yana da muhimmanci ga mace saboda mace da duk ba ta zuwa wurin awo da gaskiya rayuwa ta cikin riski take. Uwar gida Hawwa'u da ta je gurin sakamakon awon cikin ta bayyana yadda suka fahimci muhimmancin zuwa gurin awon ciki. Muhimmancin zuwa awo in ana zuwa awo za a san ana cikin mi akwai bambanci kwarai tunda in kina gida zabri baki sa abin da kina ciki ba amma in kina zuwa za a bincika ki kuma a san lahiyar jariri kuma da kwankiyar jariri da komai da komai. Uwar gidan Yahaya Hajjia Dije ta ja hankali ne ga mata su dora auna jinin nasu don a gane nau'in jinin su ko da mace ta zo gurin aifuwa an san nau'in jinin ta. Saboda ana samun matsaloli sha aihuwa saboda rashin jini yanzu misalin mace ta zub da jini ana bukata a kara mata jini da an diba kayyanta babu kalar jini kaga eh, akwai matsala lokacin da za a ce wa mace na a je a diba ta a ɗauki kuma lokaci a ce a tai labo a auna jininta to kaga in dai lokaci yayi kenan ka gani akwai matsala. jama'a masu sauraron mu da wannan kuma muka zo ƙarshen labarunmu nake ca da ku a kasance lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A zandar Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.